daidai da takwas ga watan januwari shekara ta dubu biyu da sha biyar. a ci gaba da karatun littafin sunan darimi na al'imam abu muhammad abdullahi bin abdurrahman addarimi assar makandi allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi har yanzu muna ƙarƙashin kitabul muqaddima a inda mala yake kulla mana babubuka ya tara ayoyi hadisai asarai saboda fadakar da al'umma abin da yake da alaka da tauhidinsu domin a gyara alakan da ke tsakanin kai da mahalicinka duk abin da ka aikata ya saba ma abin da Allah yake so to kayi gwari Allah madaukin sarki ba zai karba ba kuma lalle zai hukunta ka na biyu muna ƙarƙashin kitabul ilmi ne inda waɗannan ayoyi da hadisai da atharai da fassarar malaman farko da mala yake kawo mana to yana an karar da al'umma akan sai taka tsantsan a dukkanin matakan da suke ciki shin kai ka taka mataki na malanta ne to kai hankali kai ba allah ba ne kai kuma ba manzan allah ba ne kai mabiyi ne kai bawa ne akwai yadda mai abin ya tsara ya ce a yi shi sa yadda kike takama da sani Allah yana cewa ma utitu min ilmi illa qalila ilimin da aka yi muku baiwa to kaɗan ne kwarai to kai ta ka tsantsan kasancewa kai malami ɗan dako ne isar da saƙon da aka maka umarni kaɗai aka saka ba wanda ya sa ka ƙirƙirar sabon umarni ko hani kawai allah ya ce ka ce allah ya ce annabi ya ce annabi ya ce tunaninka da ra'ayinka allah maraukin sarki bai halicci jama'a sabu ba kai ma ba a halicce ka kabu wannan ba abin da aka umarce ka da kabe shine abin da allah yake so haka abin da annabi yake so a bisa fahimtar annabin da kuma sahabbai haka ɗaliban ilimi duk abin da za ku yi ku yi domin allah kuma ya kasance manufan allah ne a ranku duk wanda ya sauka kan wannan ka'idan to ya ɓata rayuwar shi a banza ka zo kana yin abadan don allah ba saboda tunanin wani abu to ka yi hankali to duk dai matattaran bayanan da muke malam ya tsaye da mu a yanzu a babun fishtinabil a hawa babin da ke bayani akan lallai ilalla jama'a dai su nisanci soye-soyen zuciya domin son zuciya babban bala'i ne mun gano wannan da kyau to a ciki a farko mala ya kawo mana asari na babban tabi'i babban malami umar dan abdulaziz ɗaya daga cikin khulafa allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi wanda in ba manta ba wannan asari na shi yana cewa muddin ka samu mutane da son keɓewa da san ganawa su ware isu isu sun yi wani kuri sun fitar da wani tsari na abota ko kuma na waɗanda tunaninsu ya ɗaya malai ce to in kaga mutane da wannan to ka rubuta masu sun kama tafarkin bata shin malamai ne ɗalibai ne ko suwane ne idan kaga haka ya faru to mala ce lallai ilalla an tunkare afkawa cikin batan da sai dai allah madaukin sarki ya kyauta kawai to kuma haka yana faruwa kaga mutane kullum sun ware gefe kus kus kus kus kus kus kus kus to wannan akwai bata a cikin shi kuma za ku zo za ku ji ɗabi'a ne na munafukai kowa ko yake yi to ma da yake cakala abu asim babban malami abu asim yake cewa wa bi taqdimin nun alal musanna kun sa karatun baya malami na ta kokarin bayyana mana yanta juna madadin jauna. to sai ce ana gabatar da nun alal musanna akan wannan ta mai digo biyu a sama kara hamza wa warsh rahimahumullah wa radiya anhuma qawluhu ta'ala anan ne suka karanta wayatana jauna har muka ji cewa wayanta jauna suke karanta ko bil ismi wal udwan wa ma'asiyatir rasul al aya wa qara'a warshin wahadahu shi kuma warshu yake karanta ya ayyuhal ladina amanu idza tanajaytum fala tatanajaw to shi warshu in yazo karanta wannan ayan me yake karanta ta ina ɗaliban warshi eh kasaran ran na an ce waɗanda suka gama to ina wanda suka gama eh Me warshi yake karanta ya ayyuhal ladina amanu idza tanajaytum fala tatanajau bil ismi wal udwani wa ma'asiyatir rasul eh kafin mu ji wai shin ma tukuna ayan me take karantarwa eh tuna ba ku minti daya ku nazarin ya yake karantarwa ya kamata tun kafin mu zo ko san cewa zan kalubalance ku ai cin da ran nan na jefa kalubalen da kyar aka iya bana ansa Allah ya sa mu dace da wannan ayar <clears throat> Allah maraukin sarki yana cewa ne alam tara. wai ba ka gani ne ilal nuhu anin najwa wanda aka hana su warewa da yawan ganawa da yawan mitin mitin mitin dai sun ya'uduna limanuhu anhu kai ka ce sun hannu sun ko sun ji faɗan da aka yi masu sai kuma sai ƙara ganin sun koma ga abin da aka hana su sun ci gaba wa ta na jauna bil ismi wal udwan in ka bi irin gana wanda suke ko to gane ne wanda yake cike da sabon Allah da kuma kangare ma dokokin Allah da yiwa ana ganawa a zagiwa ne a shirya ma wance da suwa na gadan zari ana shirya wasu shiryayyar abin da kai tsaye ya saba ma abin da Allah yake so kira wani a ware shi a kira suwa na a gana da su to duk irin wannan Allah madaukakin sarki ya hana musulmi ya sa shi a ciki in ko musulmi bai ji bar ba to zai sha mamaki kuwa sai ce wa ma'asiyatar rasul mafi yawancin ganawan ana yi ne ana saba ma annabi annabi zai ba da umarni sai wani ya ware ka sai wani maka danne hawa kalli kaza shikenan kullun kaza shikenan daga haka daga haka sai ga mutane sun yi watsi da abin da yake shine na gaskiya sun koma abin da ba shine na gaskiya ba ana fahimtar wannan da kyau ko annabi sai ya ba da umarni ya ce a ji a yi kaza wanda aka ba umarni sai a ji a keɓe shi sai a rika zira mashi wasu maganganu kamar mazirarin carbi tun bai ɗauka sai kuma yana ɗauka a bi ka har gida a zaunar da kai ana nuna maka ai suwana ba su kyauta ba ai da kaza aka yi da kaza aka yi da kaza aka yi duk wannan ganawan haramun ne duk wanda zai zo ya ce na sai ya gana da kai in dai ba umarni zai maka cewa kai sadaka ba ko kuma za a sulhunta wasu mutane biyu da ba sa jituwa ko kuma wani abin alheri za a umarce ka da yin shi duk wanda ya nemi warewa da kai to babu alheri kakka ware a gaya mashi wani yi gaban kanka nema zan yi gaban kaina in ba haka ba wannan ayan ta ci ku shine umar dan abdulaziz yake cewa in dai ga mutane suna yawan warewa suna yawan ganawa suna yawan kiran mitin wai sun yi kuri isu isu kamar wasu 'yan cultism to waɗannan mutane yake sun kama tarban bata kuma zai wahala batansu ba ta bayyana ba komin daren dadewa kuna fahimtar wannan da kyau ko kuma ga aya dama ta hana wa'iza ja'uka ire-irensu duk sanda suka zo maka hayyauka bi ma lam yuhayyika bihi Allah ko sallama za su yi maka to za su yi maka sallama na izgilanci ne ba da irin sallaman da allah maraukin sarki yake ma ba wa ya ƙolo na fi anfusihim kullum abin da ke masu gizo a rai irin waɗannan mutane suna cewa laula yu'adhibuna Allahu An yi jama'a makircin da muke shiryawa irin abubuwan da muke yadawa irin bala'o'in da muke bazawa a cikin al'umma allah watan wata rana ko ba zai mana azaba akan ababen da muke faɗi ba allah ce hasbuhum jahannam ba komi ko ba a yi masa anan ba jahannama ta isa maganin makangara ha wance ita ce makomansu isal masir a cikin waɗanda suke irin waɗannan abubuwan ko ba duka ba akwai wanda ya gamsu abin da yake yi kaskaman ma dai wahayi ne Allah yake mashi amma ɗaya biyu uku wani zai ga wannan abin da muke gaskiya ba daidai ba ne kuma kuskure ne a bari shi ne irin wannan tintintinin laula yu azibun allahu wai ba kwa ganin wannan abin da muke ko bai furta ya faɗa ba in ya koma ya ware shi kaɗai wannan tanin zai zo mashi cewa mun shirya makirci kaza mun ware mun ce kaza da an zauna da mu mun yadda da kaza amma mun komo mun musa kaza anya kuwa wannan ba zai ja mana azaba daga Allah ba to shine sai Allah ya maza kaman suna tattaunawa da shi sai ce me hasbuhum jahannam rabu da su jahannama za ta ishe su bar dai su mutu yaslaunaha ita za su shige ta wa bi'sal masir kisa karka yadda da irin waɗannan abubuwan idan aka ce za mu tattauna kan aikin wane ko kan suwa ne ko kan kaza kaza ka ce a kira su kun fahimci wannan da ke ku a yi tare da su gaba ɗaya lokaci da duk abin da za ka faɗa ka faɗa su masu faɗa amma in ba ka ba ƙarya zai shigo ciki ha'inci da yaudara zai shigo ciki saba alkawari da ɓata zumunci duk zai shigo ciki kun gane wannan ƙarshe irin wannan yawan ganin ba abin da yake haifarwa sai bata kidan mutane da raba kansu da ɗaiɗaita su baki ɗaya daga nan ne sai a buɗe ma miyagun aƙidu da tunani da ra'ayoyi ƙofa sai su sadaɗo su shigo yasa Allah ya hana shi ne cikin wa'azin da umar ɗan abdulaziz yake yi sai ya shigo da wannan bayanin cewa in ka ga yawan ganewa da wasu ke warewa ba cikin sauran jama'a ba ya ce to sun kama rukunin bata kuma komin daren dadewa batan zai bayyana allah ya sauwaka to ne sai yake cewa a aya ta biyu ya ayyuhan na amanu ta na falata ta fala jo bil ismi wal udwan duk in za ku gana in ya zama lalle sai an yi ganin to wannan tattaunawan da ganawan kar ya zama akwai abin da za a yi na laifi ko umarni da laifi ko goyon bayan masu laifi ko wuce gona da iri da kangare ma dokokin Allah da cin mutuncin al'umman annabi wa ma'asiyatar rasu wata jo bilbirri wata takawa duk wani ganawa da za ku yi to zama biyayyen Allah ne da tsoron Allah wani abin da kake babu kyau ka gyara Wani allah madaukin sarki ya azata ka taimaka ma wani da wani wani wane bai da lafiya je ka gaishe shi ko kuma an yi ma mawana rasuwa je ka yi mai ta'aziyya da irin waɗannan abubuwan su ne kaɗai za ka yi ganawanku ya zama ba laifi ba amma in ya zama wannan ganawan ya zama ya saba ma irin wannan umarni da kyakkyawa ko hana mummuna ko umarni da yin sadaka ko umarni da wani aikin alkhairi to ganawanku ya zama bala'i kuna fahimtar wannan da kyau ku wattaqullah Allah ce jama'an musulmi ku faji tsoron Allah alladhi ilaihi tuhsharun wanda duk bilayin da kuke a duniya dai za a tattara ku a wajen ku da shi ne a wajen shi da ku duk za a tara ku to kaji kuma duk wanda yi jin bari ko hasbuhu jahannam jahannama ne makoman shi yi za ka yi hankali duk wanda ya zo zai keɓe ka ko ka ce bari ko ya zo zai keɓe ki ko to za ta keɓe ki ai an yi kara ai wance kara ki hankali wallah wuta take son da kai ki fakke saki ko ma wane ne ai wane ya ce kaza zai ce bai da haƙƙin nasiha ne a kanka don me ba za ka je kai mai nasiha ba in kuna gaba ni dole sai na goye bayan ku. Allah madaukin sarki ya kiyaye mala ya ce wa min hada kawal umar bin abdulaziz rahimahullah a bisa abinda waɗannan awoyi suke karantarwa ne magana umar ɗan abdulaziz ta gudanu waradiya anhu kuma yake fassara waɗannan ayoyi da waɗannan kalamai masu tsada iza ra'aita qauman cewa duk sanda kaga wasu 'yan al'umma yantajauna bi amrin duna amatihim wani al'amari zai taso sai su koma su tsibbace kansu wai su isu isu ne suka yi da junansu masu ra'ayi ɗaya fahim ala ta'asisi dalala waɗannan su ne za su zama direbobin assasa ɓata kun gano wannan da kyau ku da duk wani abin da za a iya kallon shi ai Allah wadare da shi to za ka same su a bisa haka li'annan najwa fil ghalib min ash-shaytan so da irin wannan ganawan a galibin al'amari daga shedan take Yasa Allah ya ce innaman najwa min shaitan wannan ganawa a kira mitin close door a kulle a maki a ita ce ce ku ce a makale a gindin bishiya a tebiri a binci a kaza duk wannan min shaitan shaitan ne yana haka ne li yahzuna alladhina amanu saboda idan an ga kun ware mumine daga cikin ku sai su rika jin damuwa ko kun ware mu kuke tattaunawa ne walaysa bi dharihim shay'a amma duk wannan ganawan ku Allah yana kwantar da hankalin masu imani da cewa ba fa zai cutar da su da komi ba ba abin da zai masu komi ne ma ake tattaunawa da tsarin da ake tsarawa in dai sun cika ka'ida na imani ko duk abin da aka yi ba abin da zai masu karshe wanda suka shirya abin shi zai koma kansu komin daren dadewa wa alallahi falyatawakkalul mu'minun ga Allah ne mu'mine ya kamata su dogara duk wani abin da suke ji da gani su watsi da shi ba abin da zai tsinana musu haka allah maraukin sarki yake bayyana mana cewa lahiyatan qulubuhum su waɗannan da suke ganawan suke warewa suke yin abubuwan da shari'a ta hana domin son zuciyarsu da mugayen manufofin da suka sa a rai ba komai ke haifar da wannan ba sai raunin imani raunin zuciya da kuma neman biye ma abin da rai ke kawatuwa a ran shi wasarrun najwa shi ne daga kullum suna ɓoye ganawa wasarrun najwa alladhina zalamu hal hadha illa basharun mithlukum za kuma ana gulman annabi dan me za ku bi shi ba mutum ne irin ku ba abin da zai ku ba za ku iya bane eh kun kowa kun zama bayan shi haka ba ke faɗa masu wai so ake aimo manzon Allah ta waye so suke a fito na fito da manzan Allah so ake raini ya shiga tsakanin mabiya da manzan Allah ana cewa hal haza ai wannan ba kowa bane illa basharun mislukum afatatuna sihira kawai kun je ana tsara ku yana sihirce ku wa antum tubsiruna kuna kallo shine irin wannan zigi mutane ana son wai a daina zuwa majalisin annabi ne kwata-kwata da inda annabi yake karantarwa a daina zuwa shi sa nake tausaya ma wasu mutane mutum ka zauna baka yi karatu ba baka san addini ba ka sa kanka a cikin fitina ka zo kana yin abin da inda za a haska ma a fitilan musulunci sai ga kayi kama da wani arni a zamanin annabi aikin da kake yi irin shi yake yi shine kokarin kore mutane daga zuwa inda za su fahimci addinin Allah kuna fahimtar wannan da kyau ko shi na abinda yanzu ake ma annabi ba kowa ne shi wai ma bai ma iya ba tsafi da sihiri yake mutane ba ku da hankali ne kuke zuwa wajen shi kullum na hannu a alamu mu ne muka yi da ilimi me ya sani a ilimi mu ne muka fi kowa ilimi bi ma ya sami ona bihi kun gano wannan da kyau is ya sami ona ileka wa izhum najwa Allah madaukin sarki ce mun san abin da suke saurare wajen waɗancan mutanen da su kuma abin da wannan suke saurare a wajenka da kuma irin ganawan da suke warewa suna ganawa iz yaqulu adh-dhalimuna in tattabi'una illa rajulan a zalime suna cewa ai waɗannan mutane ba komai suke bi ba sai sihirtaccen mutum kai manzan Allah ne sihirtacce shi sa duk wani zagin da kuke warewa kuke masu da'awa ku kun yi kwatai an riga ku gano wannan da kyau an riga ku shi sa kowa ya kokari ya shiga tetayen shi ya kula abin da zai yi to kar ya zo da abin da ya saba ma abin da Allah ke so in mutum ya zo da abin da ya saba ma abin da Allah yake so to ya kade kuwa Allah ya tsare mu daga bin son zuciya wa qala ta'ala Allah madaukin sarki cewa izhum najwa a lokacin da suke kebewa su ware su yi abin da suke so na ɓanna to mumine kasi wannan ja'alahum humun najwa kaga a cikin nan ma sai allah maraukin sarki ya kira da su ne ganawa ka lura da kyau duk waɗanda suke kan irin wannan turba za ga addininsu kullum a mitin yake a ganawa yake za a tattauna ana son a ce kaza ku ba ku da aikin yi sai wannan hmm? ba ku da aikin yi ba ku da sana'an da za ku je ku yi sai dai yau an je an zauna an tattauna wani ya yi kaza wance ta yi kaza ya kamata a shirya kaza in muka yi kaza ba za mu yi nasara duk wannan ba addini ba ne nasara kawai ka ba allah ka ba annabi wallah za kofofin nasara suna ta buɗe maka laila na har allah ya tsare mana imaninmu to shine sai mala yake cewa ma annan najwa fi'luhum tare da cewa wannan ganawan aikinsu ne amma saboda sun kware sun saba da yi kawai sai suka zama shi falau kanu yuridun alkhaira mala ya ce da waɗannan masu son keɓewa da ganawa ba da sauran al'umman annabi ba da alkhairi suke nufi da manufansu alkhairi ne la'azharu zalika li'ammatal musulmina da sun bayyana abin da suke ganawan ga sauran ɗaukacin musulmi walam yaj'alul amra najwa bainahum da ba su da al'amarin ya zama gani tsakaninsu ba mun gano wannan da kyau ku a al'amari ne ta so mana amrun jami mu duka ya kuka ware ya za mu zo nan sai mun gama tattauna mun yadda da ba daya sai ku koma ku ware ku tattauna ku saba da abin da ake akai inda alheri kuke nufi ba sharri ba sai ku zo da matsalan cikin al'umma sai a tattauna a fitar da matsaya ɗaya kuma yanzu zaka tattauna da al'umma kar ka zo da gamsasshen ra'ayi wanda wannan kaɗai kake son abi in ba abu wannan ba ba za a zauna lafiya ba to dama ba ka zo gane ba ne ka zo jawabi ne kuna fahimtar wannan da kyau ku duk waɗannan 'yan bidoyin abin da suke kenan da ahalus sunna waɗanda suke da'awan sunna Allah shi kyauta malai ce wallahu a'lam وقد ضبط الدكتور المصطفى البغا قول عمر بن الخطاب ينتجون babban malami a doktor mustapha baga ya wasalce wannan magana na umar dan abdulaziz da ya ce yantajauna bi don miliya yawon din a yi mata don mace jauna kun gano wannan da kyau ku attahatiya ya mai ɗigo biyu a ƙasa wa iskanun non nun guda ɗin a ɗaure shi a ce yun ta jauna wa kasar ta ta ɗin a yi mata wasu ƙasa a ce yun ti jauna kun gano wannan da kyau ku wa kasar ha bi an na na ya na biyar ra'ayin duna mashwara su ne wanda za a zo a tattauna sai an gama tattauna da su kaf ashe wani ra'ayi ne kiran sabanin wanda aka tattauna jama'a kuna fahimtar waɗannan bayanan don kuka auna yadda kuka rayu a da da yadda kuke rayuwa za ga akwai mutane da wannan fashi ne ɗabi'ansu ba kuma dole ko kun ƙi kokun so sun yi da kwan ɓata cikinku ana fahimtar wannan za ku zo kuna tattaunawa a shekallon banza suke muku shine ya juna biyar ra'ayin za su fita a bisa wani ra'ayi duna mashwara saɓanin wanda aka tattauna wala muwafaka baƙil qaum kullum su ba sa son su bi ra'ayin da sauran mutane suke a kai, su yadda kasan daga aljanna suke sauran jama'a daga wuta su ne masu ra'ayi su ne ashabar ra'ayi salim kun gane tabbataccen ra'ayi mai kyau to in ba daga bakinsu aka ji ba to ba ra'ayi ba ne za su fita da nasu tunani da nasu ra'ayi saɓanin wanda aka yi muwafaka aka ce za a tafi tare wa bi annahum alladhina yad'una asasa dalala mala ce to kaga irin waɗannan mutanen duk inda suke sune waɗanda suke kafa harsashin bata wa qawaidil linhirab da kuma ka'idojin bauɗe ma al'umma da karkace ma shari'a da dargaza abinda annabi ya riga ya gina sai sun zo da abin da sai ya watsa gayyan musulunci da musulmi ya haifar ma al'umman musulmi da musulunci rauni ya haifar ma al'umma kuji mai karfin gaske wanda makiya za su rika saɗaɗo masu domin saragar su amma su a tunaninsu in sun yi wannan shine ci gabansu shine ɗaukakansu ba abin da ya haifar masu da wancan sai wancan munafinci na farko da suka gina a kan shi tuntuni wanda shari'a ta hana da suna da ilimin addini wadatacce da duk waɗannan abubuwan da ba su yi shi ba kuma suna nan suna tafiya ko isu isu kuran za ta ci kura sau da ɗabi'a ne da aka gina a kanta to ita kuma wannan ɗabi'an za a yi ta yin ta ne laila na har babu ran da za a ce ɗabi'a an batta allah ya tsare mana imanin malice ce ala ma'ana alintaj wa huwa ba'id malice wannan fahimtar nashi fahimta ne wanda ba ta daidai da fahimtar da aka kafa hujjoji da wancan ayan ba ya bayyana zalika riwayat ibn mubarak li asar al-bab an al-auza'i to amma in ruwayan ibn mubarak ne daga auza'i ya fassara da haka to yayi haisu qala fihi a inda yake cewa idza ra'aita ya tana yatanajawna in kaga mutane suna ganawa to amma kuma tashi ganawan sai wasu sai su tabi da wani ra'ayi saɓanin wanda aka fitar za su gina ɓata kuwa kun gano wannan da kyau ku nan za ku zo ku zauna ku yi mitin tsaf sai kun gama tsaf sai kun gama mitin din nan sai su sauka su kuma sai su je da nasu ra'ayin da nasu mutanen su tsara wani abu saɓanin abin da kuka gina to waɗannan su za su assasa ɓatan da wallahi sai dai allah ya kwaci jama'a ana fahimtar wannan da kyau ku ba wanda zai yi kwatan al'umma wallahi sai dai Allah kuma idan mutane ba su tsaye ba sai sun gina masu wata muguwar aƙidan da ƙarshe sai sun zubar da jinin mutane Allah ya sauwaka ƙauluhu maganar da umar ɗan abdulaziz ya ce ala ta'asisu dalala wannan su ne za su assasa asalin bata arada fajtanibuhum abin da ake nufi in ka gansu to ka nisance su in ka san mutane suna da irin wannan ko Allah ka nisance su wahzarhum kuma kai taka tsantsan da su an so ka fi bid'atihim domin kada su dulmiya ka cikin bid'an so fa inna ahlal ahwa domin masoya soye soyin zuciyansu ya na bi ajnasihim suna zuwa suna haduwa da irinsu ne kun gano wannan ka lura da kyau za ka ga a yanki akwai wani da ya shahara da wani ɓanna ko da wata buguwar aƙida ko da tunani ko ana zargin shi sai ga irin waɗannan mutanen sun ja shi jika wannan jan shi jika da suka yi ko yanda yake haka suke sai dai su sun zo da wata kama ce ta yaudara kun gano wannan da kyau ku wa idza ra'aytahum ujubaka aji samuhum jikin ne kadai amma zuciyan iri ɗaya ne domin al'arwahu junudun mujannada yadda yake haka suke ana fahimtar wannan wai funa bi arwahihim suna gane junansu ne ta hanyar rayukansu ba ta hanyar jiki ko maganan baki ba akwai wanda yake da wauta da gautsi na magana akwai wanda kuma za ga magana ne yake kawo ta kaman gaske amma zuciyar ta riga ta ribe wannan ma zuciyar shi ta ribe wancan ma ta ribe to sai ga sun iya haɗuwa sun yi kuri suna tafiya a tare to kai hankali da waɗannan mutanen kama sahha min hadis aisha radiyallahu anha kamar yadda ya tabbata hadisin aisha Allah ya kara mata yarda wa abi huraira inda al-bukhari wa muslim hadisin da al-imam al-bukhari da muslim suka ruwaito daga sahabi abu huraira da aisha marfu'an annabi ya ce al'arwahu junudun mujannada rayuka kamar wasu rundunoni ne waɗanda aka kakkafa su fama ta arafa min ha talafa idan ɗabi'a da yanayi iri ɗaya ne ko sai ga kawai sun haɗe yanzu kalli daga unguwanni maka ta wannan mabambanta amma da yake rayuka mu manufofin ɗaya ne ba gashi mun samu ta'alifi ba mun haɗe ka ce uwa ɗaya uba ɗaya sau da yanayin mu iri ɗaya ne idan aka sami irin waɗancan magulmatan su kuma haka su kuma za je su haɗe ko da ko wannan fasiki ne wannan ɓarawo ne wannan shashasha ne haka za su yi ƙoƙarin su haɗe su fa tare saboda zuciya ne ta riɓe wanda zai ce to za a samu mai zuciya kuma yana karanta alkur'ani sosai mana annabi ne ya faɗa ya ce misalin munafiki da ke katin alkur'ani kaman me kaman ne ba ƙanshi sai ɗaci ba abin da zai fita daga bakin ƙur'anin ko ilimin ko kaza sai abu mara daɗi duk wanda zai zai ce tir da ba haka ba Allah wadare ka masalin hanzala la riha wala ta'am ba ɗanɗano ba daɗi mun gano wannan da kyau amma ga ƙur'ani rau ga kaza rau amma ba daɗi to misalin munafiki da yake da addini kenan sai ce misalin mumini mai ƙur'ani sai ce kamasulul antaruj kamar me kamar tanjirin ne ga ƙanshi ga zaƙi duk abin da za a ji ya fito za a ji maganganu ne na mutunci za a ji ilimi ne na shari'a da ke shiryar da al'umma zuwa ga abin da ya kamata to shi irin waɗannan munafukan za ga kullum suna ƙoƙarin haɗa kai da 'yan uwansu ko da ko 'yan uwan nasu jahili ne fituk ko da ku yan uwan nasu yan ta'adda ne ko da me suke ciki za ga cin da ran al'arwahu junudun mujannada to za su nemi ire inasu su ina su za su makale su tafi a tare wa mata na kara min haq talafa in ku abin ya saba ku? to za ga suna ta samun sabani ba za su haɗu ba saɓanin yau daban na gobe daban na jibi daban ba za su taɓa haɗuwa ba so da zuciyan ba iri ɗaya ba ne bayan da za yi hanzala dima a ce ta haɗu da me da tanjirin ba zai yiwu ba dole za ka kowanne ya kama wajen shi kuma duk yadda aka ce a daidaita daidaituwan ba zai yiwu ba sai da ce kai munafiki ka daina kuma sai ya riƙe hannun shi sai yi da gaske in ba haka ba in ya shigo zai ta'asisar dalala ne ba ta zai yi ana fahimtar wannan da kyau ko Allah ya tsare mana imanin mu ce waro bin batta fil ibana an muhammad bin ubaid al-ghallabi qawluhu wa kana yuqal yatakallamu ahl al-ahwa kull shay'in zaka ga yan son zuciya duk abin da aka wasa ta cewa kai ko menene mun gano wannan da kyau ko ya takatam sorry suna boyewa ya takatan ba ya takallam ya takatamu komi nasu na iya koyuwa za su yi su mitin su ɓoye ba wanda zai ci in son zuciya kul illar ta'aluf sai haɗuwa inda za gane in bida ku za ga mutum ya ci addini yake amma an jima sai ga ya close door meeting da cikakken fasiki mun gano wannan har ma ka je na cewa ba a gane shi bane ai ba fahimce shi bane su ne suka fahimce saboda zuciyar ta yi ɗaya ina su ina su za su je za su ja Koda da ko da suna adawa da juna sanda zuciyar ke da haske nasu to cin da yanzu ta cika da duhu ko za su nemo yan uwansu duk inda yan uwan ko suke to koda sun ɓoye maka da wani bargo da baka gano su ba ko to wajen haɗuwa da dangi dangi ba fa na jini uwa ɗaya ba ɗaya ba dangi na ɓanna za ka gano su a haka duk ina su ina za je su haɗe shi sa komin yawansu komin gayyansu komin barazanansu ko suke kasu dame ka inda ma an gaya maka yadda suke duk inda nasu yake ko ina yake zai zilalo jiki zai zo ya haɗu da su mun gano wannan ko shi sa mutum in bai karatu wadatacce ba ko zai wahala ba arabiya ne ke ba mutum dama ya shiga karatun musulunci ba shi sa ko a jami'a sai a ce wannan tsangaya ne na larabci wanda ko ba yahudan isra'ila zai iya shiga Tunda yare za a koya mashi kamar yadda ke zuwa ka shiga tsangayen koyon turanci da musulmi da arna ba sun yi tarayya a nan ba haka koyon larabci amma dirasatul islamiyya shi ma yana da tsangaya nashi daban shi yasa malam ibn al-uthaymin yake cewa ba a cewa malaman larabci malamai na addini sam ko baka taba ji ana lissafo malaman addini ana cewa su siba waye ba ko ka taba ji san sau da larabci ya kowa na iya yi manya-manyan malaman larabcin zamanin da ba su an tara ba ne ba su imrol kaisu ba ne suna da alaka da musulunci ne har ma suke abu ya burge ba ana zuwa ana rataye ma jawabinsa a jikin ka'aba ana karanta na shekara kaje su ga okas to duk irin waɗannan abubuwan mutum sai je karanta arabiya don kawai ya iya haɗa baki sai sai zai shiga cikin harkar addini yana yana harba tumati daga ran da aka zo da gaskiya na addini kuma gaba ɗaya sai ya wuce. to dama bai yi ba ne ko bai sani ba ko bai yadda bai sani ba Allah allazi la dari? An na annahu la dari. fa za ka shaitan fashtani buhu. bai sani ba ko bai yadda bai sani ba kuma shi jahili ya san malami ne jahili bai san malami ba ƙaryar da aka yi mai kawai shi yake karba yaje sai ƙarshen rayuwar shi sai gane cewa an bullo mai ta inda bai sa tsammani ba me yasa aka bullo maka saboda zuciyanku iri ɗaya ne to jama'a batattu ko ko sun ɓoye maka bata sun mata ƙiya wajen mitin da haɗuwa da ganawa da tafiya tare da goyon bayan ra'ayin juna ta haka za ka gane su wasu ba da kuma abota za ga ba za su yi abota da kowa ba sai 'yan gida in na ce 'yan gida ba 'yan gida ɗaya uwa ɗaya oba ɗaya ba wanda ƙida da ra'ayi da mugun nufi ya zama ɗaya suna bukon hudunsu duk wani na nagargarin bawa za su katse da shi za ga ko ta kalma ko ta aiki suna ta ƙoƙarin janyo ina su a zo a ta yi jama'ar annabi kuna fahimtar wannan ji rubutun shekara ɗari nawa da yin shi eh da a ce mutane su yi karatun addini za a gano wallon tsirin haka ana fahimtar wannan da kyau ko allah ya tsare mana imanin mala ya ce warawa anil auza'i qawluhu man satara alaina bida'atahu duk wanda ya kokarin ɓoye mana muguwar aqidan shi da bida'an shi lam takhaf alaina alafatahu Harin kan shi da yan bid'a yan uwan shi dangi to wannan ba zai boye mana ba mun gano wannan da kyau sai ga mutane da su ake kururuwa da ihu fasakancin suwa ne amma kuma dare ɗaya sai ga kuma sun koma tare zuciyan iri ɗaya ne ko da gangan jikin ya kokarin nuna ba a tare ko fatan baki ko ƙarya ne Zuciyan na tare ko da su ba su je ba shi zai zo kuma za a tafi a tare kuma za a yi mutum a tare ana fahimtar wannan bar ku ji idan kuna tafi sai ɗaya daga cikinku sai ya koma ya zan fasiki ku ko ya ware ko bai ware ba ku sai kun ware kun bar shi saboda zuciyanku na jin ɗoyin shi ran na jin warin shi sau karanta littafin ighasatul lahfan ibn al yi waɗannan bayanan duka zuciyan ba za ta iya haƙura a zauna ba a tare ba zai yiwu ba za ga kullum ƙoƙari kake waye salihi mumini ɗan uwanka shi za ka iya zama wane ne addini da mutunci da ɗa'a na ku yi zama iri ɗaya da shi za ka iya ɗan. shi sa ɗan bida ko ya ɓoye bida'an ko za a gano shi wajen haɗuwa da sauran 'yan uwan shi 'yan bida'a da mitin da ganawa allah ya sauwaka Malai ya an mu'az bin jabalin Ƙauluhu, li yahya ibn sa'id mu'athan jabal yace ma yaya dan sa'id idza katama ar-rajulu anna ra'ayahu duk sanda mutum kullu yake kokarin boye mana ra'ayin ran shi sai ce lam yakhaf zaka fibnihi wala sadiqihi wala fi jalisihi wannan ba zai boye mana dangane da dan shi ba za ga 'ya'yan shi ina yake tura su ku rike wannan ku rike wannan akwai magana da zan zo zan yi ta ba da daɗewa ba da babban baki kun gano wannan da kyau ku duk wanda kuke tare ku zuciyan ba da tare da ku yake ba to ku sa ido ina ya'yan shi suke sannan wala sadiquhu sannan suwaye abokan shi shi yasa shafi yace idza sadaka sadiquka aduwaka idan amininka ya koma yana abota da maƙiyanka faƙarishtara a adawatika da shi da su duk ne a dawa yake ko da zai ganka ya faran faran da baki ƙarya yake yi ku gano wannan da kyau ku a wayi gari a ce kana da amini wani ya ce zai ci mutuncin wannan aminin naka waya ma ka ce wai ba matsala Karya ne ƙarya ne wannan har abada ba zai yiwu ba sai in dama aminantakan an gina ta da nafaka ne amma in kaga amininka ya je ya haɗu <clears throat> da maƙiyanka da ke cin mutuncinka ko to ya dama can tun asali yaudaranka yake to Allah ya tashi tona mai asiri ne ta hanyar sabbin abokai da ya yi sabban amine abokan shawara da ya yi sai Allah ya fallasa shi ko zai gode ma Allah wannan ba zai boye gare ka ba yasa kowa ya shiga tetayin shi shari'a ko wani abu ne wanda yake tsaye waje ɗaya sai dai ka zo ka same shi ba zai bi ka ba fa in ma ka tafi ko ka dawo Kwallaye sai ka dawo ko mun daren dadewa ko da wannan gaskiyar an faɗa baka ɗauka ba ko kana nan idan ka zai kai gare ta ko hankalinka da shekarunka da iliminka zai kai cin da yanzu ilimin ya gagare ka irin yadda abubakar gumi ya rasu shekara kusan 20 yanzu yana nan yana koyar da 'yan najeriya karatu ya gaya masu ga matsayin siyasa da yake ƙida humai ne sun kasa ganewa yanzu an fahimta ko ba gane ba wasu abin suka ɗauka wai siyasa na 'yan iska ya ce ku rike jagoranci a hannunku ya buku je ku naci a masallaci kaɗai idan wasunku suka rike shugabancin kwazo zauna a masallacin magani gani ya bayyana ko bai bayyana ba haka Allah yake wa bayan Allah ya yake suna rayu ko ba sa rayu daga cikin bayan Allah lau aka sama alallahi la'abarrahu Allah madaukin sarki ya shiryar da wala fi jalisihi haka abokan zaman hiran shi za ga bai son zama da ku za ga yana son zama da wasun ku ne to haka za gane au to su su waɗannan wasu irin bida suke iri kaza ne to irin tashi ce shi ma kakku taɓa raba ɗaya biyu wannan asari da makaranta mali cewa isnadin asar sahih isnadin wannan asari ingantacce ne muhammad bin kasir shekul musannif sadokun kasir al-khata siyama fi hadisi an al-auza'i falahu anhu ma yunkar lakin tabahu an al-auza'i imam al-a'imma ibn al-mubarak an ne ma samu matsala ne amma asarin ya samu mutaba'a daga imamul a'imma ibn mubarak akhrajahu min tariqihi abdullah ibn al-imam ahmad fi zawaidihi ala zuhudi abihi kasan ahmad dan hanbal ya rubuta littafin zuhudu to dan shi su sima zuhudin zawaid ina fatan mun gane alama hadisi 1681 yace haddathana dawud ibn umar haddasana ibnu mubarakun bihi an tariq min tariqi ibnu mubarak rawahu lalaka'i fi shari usul al-i'tiqad siyaqu ma rawa an annabi fi hass ala ittiba'il jama'a sai kawo hadisin da ke bayani akan bin jama'a a haɗu gaba ɗaya ba a ware ba duk wanda kaga ya ware batacce ni ko waye duk uzurin da ya kawo bai kai annabi sanin uzuri ba Kun gano wannan ko ba komi ya haifar da warewa ba gani ne warewa ne da mitin mitin kun gano wannan zo ka ji zo ka ji ai kaza ai kaza ai kaza ai kaza ai kaza ai kaza da haka shikenan duk wani abin da bai zama bin jama'a ba ba gaskiya bane ƙarya ne kuma abin da zai biyo baya to zai fi haska maka abin da yake ma na hakika tukuna kuna fahimtar wannan ya kawo hadisi a lamba na 251 wa abdulbarri abdul fil jami haka ibn abdulbarri ya fitar da wannan asari a jami'u bayan al-ilmi wa fadlihi babu ma yukrahu min al-munazara wal jidal a ƙarƙashin babin da ke bayani akan wai yawaita zaman tattaunawa ana munazara da jidali rigima musu ya ce duk babu alheri cikin wannan shari'a ma ba da su kwata-kwata ka faɗa in faɗa ka faɗa ita faɗa kai kun gano wannan da kyau ku cin da baka da aikin yi ta yi kai da ka gane shiriri ta ne sai ka yi sai yi shuru ina fatan mun gano wannan da kyau su ma hankaltan bayi suna nan suna suna nazari ai Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu. to jama'a kun ji sakon wannan asarin ku to kowa ya shiga tetayin shi kowa kuma ya bude idan shi kyar ya kalla a kallai in ba haka ba za a waye gari kana da awon imani kana da awon sunna ka kuma kana da awon wani abin da ko ba imanin ba ba sunnan ba kaga wannan batan bakatanta na asali kenan ana fahimtar wannan da kyau ko kuma za mu zo za mu magana a kan wancan maganan duk wanda ya ɓoye mana bida'an shi lam ya haf za ka fibnihi wala sadiqihi wala fi jalisihi shi zance za mu magana da babban baƙi a wajen Allah shiryar da mu malai akhbarana ibrahim ibn ishaqa an ibn al-mubarak an al-auza'i qala qala iblis li awliyaihi aga ce iblis ya ce ma jama'an shi masoya yan hannun daman shi min ayi shay'in ta'atuna bani adam ta wata hanya kuke kullo ma yan adam kuke iya samun dama da zarafi na batar da su ƙalu min kulli shay'in sai su almajiran iblis suka ce muna bullo musu ta ko ta ko ina ne ta nan ta can ta nan ta can duk hanyar da suka san za su iya bullo ma ɗan adam su ragargaza shi to suna bullo mai ta nan ƙala sai iblis ya ce hal ta ta'atunahum min kabbalin listi gifar? kuna bullo musu ta fuskan istighfari ko hana su istighfari sun yi laifi sun yi ba daidai ba su iya tuba su bar abin da suke yi kalu su suka ce hat nan ba zai yiwu ba ai za ka she'un ƙurina bit tauhidi ai istighfari an hada shi da tauhidi kuji duk inda ɓatattu suke ku in dai wani yana da tauhidi ɗari bisa ɗari allah allah suke a rabu sau da wannan tauhidin yana azabtar da ruhinsu ana fahimtar wannan yana azabtar da ruhinsu ba za su yadda ba ƙala to da ya ga cewa ta hanyar istighfari da tauhidi ba za a yi nasara ba sai iblis ya ce mai la'abbasna fihim shay'an ya ce zan yada wani abu cikinsu la yastaghfiruna Allah min wanda ba za su mai Allah gafara game da shi ba la sanna zan yada musu abinda in ya faru a cikin su ba za su tuba ba ko ba za su bari ba qala sai ce fa batha fihim al ahwa sai zira masa son zuciya kun gano wannan son zuciya ya kawo mutum ko ba zai tuba ba So da shi ma ilaha ne abin bauta ne irin lata da uzza har ya mutu a kan shi in ya zo da wannan yau ko ya ga bai nasara ba zai zo da wancan gobe zai zo da wannan jibi haka gata haka haka zai ta yi kaban shi ba ta tsaya a kan abin da yake na kwarai ba ya dinga tsalle-tsalle kenan allah shi sauwaka a isnadin wannan asari na 320 malaci akhbarana ibrahim bin ishaq ishaq din nan albanani ne abu ishaq at-talikani al-hafiz ahadu sikat ɗaya daga cikin manya-manyan amintattu ne wasaqahu ghairu wahid ba ɗaya ba biyu ba mutane sun amince da shi wa qala abu hatim amma abu hatim ne radi yace sadukun mutumin kirki ne wa qala al-musannif al-imam ad-darimi rawa an ibn al-mubarak ahadith gharaib ya ruwaito hadisai waɗanda suke garibai ta ruwayan ibn al-mubarak wa ala hadha fayajtanibu min hadisihi ma kana min riwaya min riwayati anin mubarak fa inna lahu anhu gharaib ba da ce da wannan ne ake dan ja baya din an ga ruwaya da yazo daga ibn mubarak sau da yana ruwaito abin da suke garibai ne fa amma qaul hafiz ibn hajr fi at da ya ce bayanin da ibn hajar ya da cikin attakarib sadokun yugrabu ya ce mutumin kirki ne wanda yake zuwa da ababe waɗanda suke gari bai fafihi nazar da ya ce wannan magana ba daidai ba ne fa innal musannif lam yutlaq zalika da malam bai fito ya faɗi wannan ƙarara ba bal khassahu bima kana min riwayati an ibn al-mubarak sai dai in ruwayan daga ibnul mubarak ne ba wai a buɗa ba mala ya ce wal aula an qal, abin da ya kamata a ce sikatun aw saduqun yajtanibu min hadisihi ma kana min riwayati an ibnul mubarak yace amma ana taka tsantsan in ruwayan daga ibnul mubarak ne falahu anhu gharaib yana zuwa da abubuwan da ba daidai ba haka ya kamata a ce amma ba a hukunta shi ɗungurungun ɗin shi duka ba kaga salafiya kenan ko allah maɗaukin sarki ya samu dace ƙauluhu a cikin asarin ya ce ƙala iblis iblis ya ce la'allahu ra'a zalika fi ba'adil kutub ma'ala ce wannan magana mai yiwa ya karanto daga cikin wasu littattafai ne na isra'iliyat au akhadahu an shiyukhihi ko kuma malaman shi suka gaya mai li'anna mithla hadha la yuqalu bir ra'ayi irin waɗannan maganganun ba faɗin su da ra'ayi bal kadawar da fihi she'un marfo sai dai a wani lokaci ya kawo ya danganta abun zuwa ga annabi lakin bi isnadin lam yasih sai dai ya zo da isnadin da bai inganta ba kama sayati kamar yadda wajen takhriji malam zai zo zai mana bayanin haka dalla dalla da iznin Allah qawluhu hayhat a cikin asarin ya ce hayhat sanda ya tambaye suka ce ina wannan abin ai ba zai yiwu ba hiya kalimatun tusta'malu li tabi'idi ita wannan kalma ne da ake amfani da ita domin a nisanta faruwan abu ba zai yiwu ba kamar yadda Allah ce haihata haihata lima tu'adu ina fatan mun gane wannan ya'ani bu'dul amr wal wa'd alladhi ina al'amarin ba zai yiwu ba alƙawarin da aka yi maku na nan daren daƙam wa fi malai ce ta wannan kalma tana da yanayin wasalce ta a yaren larabci yuqalu ana iya cewa haihata ana iya cewa haihati kun gano wannan da kyau ku bi fatihil ta ko dai ta ai mata fataha wa bi kasriha ko ai mata kasra wa haihatan a ja mata alifin maddin da wasu biyu mun gano wannan da kyau ko ko wa haihan a cire ta ɗin sai a ɗora wasu sallah guda biyu akan wannan ha babba ɗin ko a ce haihatan ko wa haihan hu ragib al'imamar ragib shi zo da waɗannan bayanai wal ma'ana anna hadha al-amr ba'idun manal wannan al'amari ba zai yi ya samu ba li'annahu maqrunun bit tauhidi saboda suna hada istighfarin da kalman tauhidi wakama anna ishgaluhum an kalimatat tauhid ba'idil manal fakadhalika listighfar haka kalman tauhidi da bawa yake yawan furtawa shiɗanin aljanu ba su da dama da zarafin kawo da shi a kanta to haka ma istighfari in ta zama tabbatacciya ce irin ta annabi li'annahuma kalimatani mutalazimatani saboda kalmomi ne guda biyu lazimtattu ga juna la yastagni al-abdu sadiqu an al-ityan fi kulli lahadha in dai bawa na kwarai ne bai taɓa natsuwa a lahazan zamanin shi na zamantakewan shi ba ta da kaji ya faɗe su ko ce la haula ko wata illa billah ko hasbunallahu wa ni'imal wakil ko astaghfirullah al alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh ko subhanallahi walhamdulillah kalmomi da irin waɗannan abubuwan in dai bawa salihi ne ko zai wahala baka je na yawan raddada su ba yana maimaita su lokaci bayan lokaci amma ga bakinka ya kafe daga wannan abubuwan kaf ka tuhumi kanka eh ka tuhumi kanka kowa ya san haka ina ba ta mun gano wannan da kyau allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu mala yake cewa wa min mimma warada fi haza min al ahadis ma rawahu al bukhari min hadith shaddad bin aus radiyallahu anhu marfu'an abinda ke ƙara tabbatar da wannan hadisin da al-imam al bukhari ya ruwaito ta hanyar ruwayan sahabi shaddad dan aus Allah madaukin sarki ya ƙara masa yadda ya ce sayyidul istighfar jagoran istighfari kab shine Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at a'udhu bika min sharri ma sana'at abu'u laka bi ni'matika alai abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant kaga wannan duk wanda ya karanta da safe kafin yamma ya mutu ya mutuwan shahada duk wanda ya karanta wannan da yamma kafin safe ya mutu ya mutuwan shahada in ji annabi amma tsakani da Allah yau sharmanka da karanta shirin hmm, hmm. ba zai bullo maka kan wannan ba amma zai zo shagaltar da ke san da za ka yi ba za ka yi ba yanzu da za ce duk wanda ya san jiya da daddar ko da magariba ko kafin almuru wanda ya karanta wannan ya daga hannu mu nan ba su karanta ba rabi ba su karanta ba ba su yi ba to kuma inda ka mutu kafin safan nan fa ko yanzu wannan wani abu ne mai yawa shirin ba zai baka kai ba me ma'ananta allahumma anta rabbi ya allah kai ne ubangiji na la ilaha illa ant kaji kalmar tauhidi ko? allahumma anta rabbi ma kalmar tauhidi ne allahumma ma ba wani abun bauta a bisa cancanta sai kai halakta ni kajin rububiyya kai ka halicce ni wa ana abduka ni bawanka ni. wannan ko menene rububiyya ko uluhiyya uluhiyya wa ana ala ahadika wa wa'adika mastata'tu kaga rububiyya ni allah ina ƙarƙashin ka ne da kai gwargwadon abin da ka hukunta min a'udhu bika min sharri ma sana'atu duk tabargazan da ne Allah ka tsare ni da shi abu'u laka bi ni'matika alai Allah ina tabbatar da ni'iman da kai man wa abu'u bi dhanbi Allah na tabbatar da ni mai laifi ne faghfir li ka gafarta min fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant domin ba mai gafarin zunubai sai kai Allah na san haka shaɗan kuma yaga zaka za ka shiga aljanna to ba zai baka kai ba sai baka kai ta tsiya kana ganawa kana gulma ومنها ما رواه الحاكم وصحاه عن شرط الشيخين وقره الذهبي من حديث ابن مسعود مرفوعا من قال استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه ثلاثا دو wanda ya karanta wannan so uku gufirat dhunubuhu duk zunuban shi za a gafarta mai wa in kana farran ko da ku ya tsere daga fagen fama ne lahal azimar alladhi la ilaha illa huwa hayyul qayyum wa tubu ilai kafa uku kana kai hudu ta watsi nawa ka saka uku da mutanen mu da karambani yanda ka san shedanu shedan ne ga abin da aka ce mai yayi ki barka da yayi uku aka ce wani zai ce to ai zai iya cikin carbi to wasa jan carbin bid'a ba da littafin as tarihu ha wa hukumaha na bakar abdullahi abu zaid ba ka tsinke kafiri ina fatan mun gano wannan na kyau na je kano mun bono je sai wani ya ce wai ga carbi mai dubu dubu na ce me ake da shi ce ba ka sabon da ake da shi wani ce eh ce to ga mai dari na ce shi ma ban san me ake da shi ba ka salati ni ce ni ko ke salati to da me kake ni ce da hannuna waɗancan masu jarumin nan ƙoƙari suke skare tattalin arzikin mutane wannan kudin carbin ka je kai ma matanka ce fa ga ga ga carbin ka hannunka ko kuwa banza Allah ya maka yatsun ai da su ake tasbihi ko ku gane ba ku da su suna cinye kudin mutane don su da su fasto yan uwa ne Allah maraukin sarki ya tsare mana mu. to jama'a lokaci ya kure nan za mu saurara in mun zo katu na gaba sai mu tashi qawluhu la yastaghfiruna min abinda komai ya faru ba su ruki gafaran Allah game da shi ba shine son zuciya duk wanda ya kama son zuciya ko karba da shi ba zai tuba ba in ko ya tuba ya bari to dama ba son zuciya yake ba an samu kuskure ne Allah ya tsare mana imanin mu dan za mu saurara subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum